wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya karbi ibadunmu amin yace menene hukuncin wanda yana sallah sai yayi sujjada da zai dago sai ya koma ya zauna sai da zai tashi sai ya dunkule hannunsa sannan ya tashi don Allah malam menene hukuncinsa in na fahimci mai tambaya yana tambaya ne akan zaman da ake kira jil satul istiraha shine idan mutum ya zo ya raka a farko ya yi sujjada ta farko ya dawo ya zauna ya yi ta biyu kun ga miƙewa zai yi to sai ya dan zauna kaɗan sannan ya miƙe ko kuma ya yi raka ta uku ya yi sujada farko ya yi ta biyu maimakon ya miƙe kai sai sai ɗan zauna sannan ya miƙe in na fahimci tambaye shi kamar waɗannan zama guda biyu yake tambaya wannan zama shi ake kira jilsatul istiraha zama ne da yake malamai sun yi sabani akan shi ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai dai wasu malamai na cewa manza Allah yayi ne bayan yayi shekaru don haka yayin shi ne saboda yanayin girma da shekaru saboda haka ba sunna ba ce ta cikin sallah da mutum zai yi wasu kuma malami suka saba mu suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi kuma sunna ce ba laifi mutum yayi a cikin sallah sai dai rashin yin shi baya bata sallah amma an yi shi kuma ba laifi tunda manzon Allah yayi tunda ya tabbata hadisi ba manta ba a cikin Bukhari manzon Allah idan yana wutiri ma'ana ya zo raka'a ta wutiri raka'a ɗaya da muka faɗa ko raka uku yakan zauna sannan ya miƙe zama ne takaitacce wanda alhafiz ibnu hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa saboda karancin shi ma babu wani zikiri da ake yi a gurin zama ne da mutum da ya ɗauko mai yankon ya tafi kai tsaye zai ɗan zauna akan digadigan shi duka 'yan sakanni kuma sai ya miƙe ya shiga raka'a ta gaba da haka babu ma wani azkar da ake yi a cikin zaman saboda karanta shi kuma ga wanda yake liman an fi so idan ya dago in zai yi wannan zaman to kada ya kabbara sai yayin da zai miƙe Wanzu za ga suna limanci amma suna yin jiftatul iskiraha sai yayi zai dago daga sujjada ce Allahu akbar kuma ya koma ya zauna sai ma mu kuma su miƙe to wannan kuma ba daidai ba ne. shi jilsa ɗin ba wani zikiri da ake yi a tsakanin shi ko a wannan da haka yayin da in mutum zai yi shi yana tsakowa ya zauna kan digadigan shi to yayin da yunkura zai miƙe to sai kuma ya tafi da kalma Allahu akbar ta yadda mamu in ya ɗago in ya yi fanima in ma bai yi ba to ba zai riga neman miƙewa ba wannan yana da kyau masu yi su dora sosai wajen yin shi amma dai maza Allah ya yi, amma ba wajibi ne a sallah ba wani abu ne da yake dole in baka yi shi a sallah babu komai in kuma ka yi shi musamman yadda manzo Allah ya shi dan khafif haka dan sassauka dan kadan to babu laifi a cikin sallah ba ba laifi bane dan mutum ya yi shi dangane da dunkule hannu kuma idan za a tashi ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai tashi a cikin sallah yakan dogara ne kan Allah ya shi ya'tamilu ala yadayhi ya'tamilu shine dogaro kan hannaye hannaye yake dorawa akan kasa sannan sai ya miƙe kun ga akwai wanda za su miƙe sukan ɗauki hannayen sai su ɗora kan su kan su sannan sai su danna cinyoyin sai su miƙe to ba haka manzo Allah yake yi ba sallallahu alaihi wasallam ya atamidu ala yadai yana dogara kan hannayen da haka idan ya dogara kan hannaye gwiwa ce za ta fara ɗagawa sannan hannu ya biyo baya sabanin waɗancan wanda suke ɗora hannayensu kan su ko kan gwiwoyi sai kuma su ɗaga da gwiwa wannan ba shi ya tabbata hadisi ba to kalmar ya'tamilu yana dogara kan hannu wannan akwai shi a hadisi to ya zo a wata riwaya wa kana ya'juru yana yin al'ajinu al'ajinu suka ce shi ne dunkule hannu kamar yadda mai dama kulli take dunkule hannunta shi ne al'ajinu to wannan hadisi na ajinu din wanda suka inganta shi kamar shek muhammad nasir jin al'albani rahimahullahu ta'ala yana ganin hadisin hassan ne da haka ya dogara da shi shi ya sa in mutum zai tashi in ya karanta hadisi sai ya dunkula hannun shi dogara a kai ya tashi wasu malamai kuma sun raunana hadisin kamar Sheikh Bakar Abdullah Abu zai ya raunana hadisin ajinu da haka yana ganin ba ba sai an yi shi ba to mas'ala ce ita ma mai sauki wanda ya dauki fahimtar hadisin ya ya zama Hassan to shi shikenan dan yayi ajinu ba ne, wanda kuma bai ɗauki wannan fahimta ba to abinda da yake so ya dogara kan hannayen shi yayin da da zai miƙe da yasa ba zan yanke ba ban tsaya na bi duka dalilan kowane bangare ba na tsaya na matsalar da duka bare in ce na rinja da kaza akan kaza na san dai duka akwai wanda suka hassana hadisi in ka duba tamamul minna a shek Muhammad nasiru jina albani har raddi ya yi wa wanda suka rona na shi a cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna shi kuma shek Bakar abdullahi Abu zai a cikin littafinsa musamman in ban manta ba lajali da fi ahkamis salah kamar ya yi magana akan abin da ya shafi al'ajin to amma mun kalla ta nahiya ilmiya kuma wannan Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani malamin hadisi ne wanda akan shi ya kara karatar da rayuwarsa ma gaba daya mana tun da ya taso a rayuwar shi tun da ya fara karatu farko farkon rayuwar shi ya fuskanci ilimin hadisi kuma ya yi zurfi a cikin shi kuma ya yi nutsu a cikin shi ta yadda a wannan zamani dai ba zai yiwu a yi magana hadisi ba ba a yi magana shi ba mutum ko ya ci ko ya so to ta wannan nahiyar za a iya gabatar da abin da kila ya rinjayar fiye da abin da shek bakar Abdullahi abu zai ya rinjayar duk da shek bakar Abdullahi abu zai malami ne shi ma kuma ba wai karamin malami ba ne malami ne mai karfi a loga malami ne mai karfi a bincike wanda yake karanta littattafansa zai ga baya wasa wajen binciken matsala da zai yi rubutu a kai ko zai yi magana a kanta malami ne da allah ya bashi luga mai karfi da kuma zurfan bincike to shi ma a wajen ilimi ba baya bane da haka duk wanda mutum yayi muna sa ran insha Allah ta'ala babu wani wani abu kai wallahu a'lam sai wannan mai tambaye cewa yake cewa zadakumullahu al-ilman nafi wa ahsana ilaykum yace da larabciyar mutu zambe ce ya halatta mutum ya jinkirta lissafi bayan ya mallaki lissafi misali ya ce ba zai fitar da zakar shi ba sai wata kaza da kaza a ita zakka ba a san jinkirta ta idan mutum yana fitar da zakka a ramadan to ba a san ya jinkirta sai kai ta shawwal ko yana fitarwa a cikin sha'ban ya ce bari ya jinkirta sai kai ta ramadan ba a so ake ita abinda ma su malamin su ce ya halatta a gaggauta ta amma jinkirtawar ba a so misali mutum yana yin zakka a cikin ramadan ya ce bari ya bayar a sha'aban ya halatta ko yana yi a sha'aban ya ce bari ya bayar a rajab afuwan bari ya bayar yana yi a sha'aban ya ce bari ya bayar a rajab ko a cikin juma'a al-akhira ko juma'a ula ko rabiul awwal ma'ana gaggauta yin ta ba laifi bane amma jinkirta ta ba a so da zarar waɗanda yake bada zakka ya kama ka yi lissafi ka fidda haƙƙin Allah ka bai waɗanda Allah ya ce a bawo shi ne daidai cewa sai wata kaza da kaza to wannan ba daidai bane haka nan wanda za su fitar da zakatin kuma su ajiye akwai wanda suna fitar da zakatin yayi lissafi ya ga zakashi ta kama miliyan goma sai ya ware ta amma sai ya ajiye ta sai ya dinga sakura yana rabawa da kaɗan kaɗan ila sai wata uku yana raba wannan miliyan goma da kuma duk lokacin da wani taimako ya shigo ko na ginin makaranta ko masallaci kuma a ciki zai ɗiba ya bayar wannan kuskure ne babba ba a gina masallaci ko makaranta da kuɗin zakka kudin zakka Allah ya ayyana waɗanda za a baiwa waɗannan sun fi guda takwas cikin suratu tauba Inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina alaiha, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn as-sabil wa fi sabilillah waɗannan takwas da Allah ya jera cikin wannan aya su ake ba zakka kalmar wa fi sabilillah karkashin ta wasu suke bakewa su ce to ai fi sabilillah duk wani aikin Allah ya shiga ciki da haka sai su bayar a gina masallaci ko a gina makaranta ko a gina asibiti wannan kuma ba haka bane kalmar fi sabilillahi abin da ake nufi da fi sabilillahi anan da nassin hadisi shine jihadi abin da ya shafi jihadi misali a ɗauku kuɗin zakka a bayar ga wanda zai tafi jihadi ɗaukar kalma Allah ko ya sai makan ko ya yi guziri duk wannan ana iya yi da kuɗin zakka wasu malamai sun ka hadisi da ya nuna alhajju hajji ma yana cikin fi sabilillah amma in ka cire wannan sauran ayyukan da ake yi na neman lada ba za su shiga ba dan idan ka bude ka ce zakka za a yi gina duk wani aikin Allah da ita to me amfani da Allah ya kebance ce inna masadaka sai zama wannan kebance ba ta amfani ba da haka kuskure ne mutum ya fidda zakka ya aji in an zo neman taimakon ginin makaranta ya bayar in zo wannan kuskure ne ba su Allah ya ce a ba ba waɗannan da Allah ya jiro fakirai da miskinai an ce fakiri Shi ne mutumin da mai mallaki abincin da zai ci na wata biyar ko shida ba da haka dan wani mutum yana aikin albashi yana daukar dubu ɗari dubu ɗari da hamsin kuma yana da iyali zai kashe ta a watan wani wata an ba bashi albashi ba gan shi ya zama miskini kamar ya bara to wannan yana cikin fakiri yana cikin miskini duk za a bashi ko wanda yake da abincin wata ɗaya biyu yana cikin fakiri yana cikin miskini bal ma wasu suna cewa wanda yake da abincin wata shida a gida a je miskini ne za a iya bashi abin da yake na na na zakka da haka in an dawo babin fukara da almasakin a Najeriya ma baya bukatar ke ta wani bincike ko ina ga sunan baje-baje? ba sai an yi ta bincike ba na san kila yanzu da za a karanto waɗannan guda takwas da Allah ya ce a bada zakka a ce a masallacin nan wani aji ne mutum ba zai shiga ba kila aji ɗaya ne zaka samu wasu ba za shiga ba ajin bayi an ce alfukara yana cikin ajin an ce almasakin yana cikin ajin an ce wal gharimi na waɗanda ake bin bashi yana cikin ajin duk ajin da aka karanto sai ga zai iya shiga ciki to kaga ba bukatar mutum ya ajiye zakka kuma ya dinga ɗiba guntu guntu yana barwa kullum in ka fitar ka raba ba kuma sharadi bane sai ka dunkule ka ba mutum ɗaya kamar yadda wasu ke faɗa wannan ma babu shi a sharadi kana iya fidda zakkan miliyan biyar ka ba mutane biyar miliyan ɗaya kana iya bada dubu ɗari biyar kana iya bada dubu ɗari biyu kana iya bada dubu ɗari ɗari duka in kai yayi ba sharadi ya ce ka dunkule ka ba mutum wata shekara shi ma ya fitar a'a shi arziki yayi na Allah ne ba wani ba ba sai ka bai zakka zai arziki ba wani kuma yanzu duk shekara za ka ɗau miliyan da ka shi ta wata shekaran ma sai ka bashi yana ne yana mabukaci da haka ka duba daidai gwargwado daidai bukata a baiwa makusanta makota na kusa da suke tare da kai a unguwa da makusantanka yan uwanka wanda ya halatta ka baiwa zakka to duk waɗannan su ya kamata ka ba da yaranka da suke maka hidima amma duk kada kada kuma wannan ya zama shine madadin a sallama su ko abinda wani zaka ji ya ce a duk shekara yana ba zakka yana lissafa wannan cikin wahalar da suke masa yana biyan su a'a wannan wani abu ne ban kyautatawa ce ka biya su abin da ya cancanta ka biya su in kuma zakka zo ka ba su dan al-aqrabuna aula bil ma'ruf kullun zaka yi alheri na kusa da kai su samu alkhairin ka yafi akan ka tafi can nesa amma ga na kusa da kai suna cikin wahala ko makota ko ƴan uwa ko waɗanda ake tare da su yau da kullum da haka dai ba daidai bane jinkirta zakka yana maganar littafin da Sheikh Muhammad Shakir ya wallafa akan mahaifin Annabi Ibrahim da yake na kwana biyu da karanta littafin na san makaloli ne nashi aka tattara in ban manta ba sunan juz'in kalimatu haqqin ko wani abu haka zan ƙara duba ma insha Allah kalimatu haqqin a ciki aka tattara makalat nashi amma in Allah da zan ƙara dubawa wannan yayi tambaya kuma mun riga mun amsa ta a cikin karatu cewa wai wuta da aljanna za su kare wani lokaci ya zan babu su gaba daya wannan mun yi bayanin shi a cikin karatu wala Allah baka zo ba ko baka saurara ba cewa magana gaskiya wuta da aljanna za su dawama har abada ba karewa wannan shine abin da nasoci suka suka nuna dan haka babu ranar da za a ce sun kare wutar da ke karewa wutar masu sako wanda za a sanya musulmai masu sako to wannan ran da ta gama to ita kuma wutar ta kare amma wutar kafirai da kuma aljanna to waɗannan suna nan dindindin da haka ba sa karewa a jiya cikin tafsirin mun tsaya kan aya ta ɗari mun karanta ayoyi na ɗari zuwa ɗari da biyu amma ba mu yi bayanin su ba don haka za mu koma da kan aya ta ɗari da ɗaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر allah إن شاء الله na الصالحين guda min يتي sai muka yi masa bishara da yaro halim mai sanyin hali mai haƙuri ma balaga ma'ahu sa'ya yayin da ya kai munzalin aiki tare da shi qala sai yace ya bunayya ya kai ɗana. inni ara fil manami anni asbahu hakika ne na gani a cikin mabarki ina gani a cikin mabarki cewa ina yanka ka fanzur ma za ta ka duba ka ga me kake gani yaya kake gani qala sai dan yace ya abati ya babana if'al ma tu'mar ka aikata abinda ake umarta ka da shi satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni da izinin Allah cikin masu hakuri a bayan annabi ibrahim alaihi salam ya yi hijira ya bar mutanen shi ya kuma roki Allah ya ce rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da daga cikin lagartattun bayi to sai Allah ya ce fa bashirna sai muka yi masa bishara wannan fa'un din fa'un ce litta'til ta biyo bayan waccan addu'a da yayi mana ta biyo bayan addu'a sai Allah ya masa bishara bishara shine a ba mutum labarin wani alkhairi da zai zo ya same shi shi ne bishara amma nisa ana amfani da lafazin bishara a kan labari ma mara daɗi ta babin razanarwa da kuma abin da suke kira a kamar a ci gatsi ko na makamancin haka za ga a cikin alkur'ani akwai wannan fabashiru hom, bi azabin alif kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi? radadi kaga asalin bishara labari ne na alkhairi wanda zai faranta mutum rai to amma ana kuma kawar da shi don ya zama daɗa tsoratarwa da razanarwa ya amfani da shi akan abin da ma'ana yake ba na alkhairi ba Allah madaukakin sarki yi wa annabi Ibrahim bishara cewa za a zai samu da zai samu da kuma Allah madaukakin sarki ya amsa masa da wani. lokacin yana da wannan hajara yana da matashi hajara ya zama bayan sun fita kuma ta samu juna biyu ta haifan masa ɗa wanda shi ne Ismail. Allah ya sifata yaron da gula Halim yaro mai haƙuri, mai tsananin haƙuri shi ne Halim. Akwai asabir, sabir mai haƙuri, amma Halim to haƙurin ya ɗara na wanda yake asabir. Wannan yaro da aka yi wa annabi Ibrahim bishara da shi, magana mafi inganci shi ne Ismail. wanda a gaba kuma za mu ji an yi bishara da ishaq a nan da isma'il aka yi mai bishara Allah ya ce falan ba balaga a sa'i yayin da yaron ya kai lokacin aiki tare da shi wanda yake gwada cewa yaron ya riga ya girma har ya kai munzalin da zai iya taya mahaifinsa aiki wasu malaman tafsiri ke cewa shekara sha uku wasu ke shekara kaza amma dai ana abinda Allah ya ce ya kai lokacin da zai iya taya mahaifinsa aiki kar ku manta annabi Ibrahim gabanin shi bai da da yanzu kuma gashi ya samu da kuma dan ya kai lokacin da zai iya taya shi aiki ma'ana lokacin da zai ji daɗi zai taimake shi da wannan yayi sai annabi Ibrahim ya yi mafarki shi yana yanka yara wanda kuma mafarkin annabawa gaskiya ne mafarki na annabawa gaskiya ne ana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce farkon abin da aka fara wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na wahayi shi ne mabarki a ruriya a sadika mabarki na gaske wa kana la yara an illa ra'ahu mitla falafi subhi ba abin da manzan Allah zai gani a mabarki ba titi ya gan shi a fili ma'ana ya tabbata to dama kamar yadda muke bayani mabarki hadisi ya gwada cewa mabarki kala uku ne akwai mabarkin da yake daga ɗan ne shedan da yake mutum wasa shine al-hulm ko al-ahlam shine mutum zai ga wani abun ba zai ga a waƙi babu shi ma'ana a gaske babu irin wannan abu ya ga mutum ya zama ya fito da kaho ko mutum da jela ko ya ga wata dabba da wani kai na na mutum ko wani makamancin haka ya firgici to wannan yawanci daga shedan ne akwai kuma hadisun nafsi abinda mutum ya kulla a ran shi ya damu ran da shi to sai ya kai yana ganin abin a cikin bacci to wannan hadisun nafsi kuma akwai na uku shine ar-ru'ya mabarki da Allah yake nuna bayan Allah na kwarai saboda ya zama shine bishara na wani abu na alkhairi da za su gani domin yadda hadisi ya nuna shi mafarki na kwarai wani yanki ne daga cikin kaso 46 na annabta annabta wahayi ake wa annabi to yanzu tunda babu annabi to Allah yana iya nuna mumini wani abu na alkhairi bishara dangane da shi ko dangane da wani kiza suka ce galiban mafarkin mutum mai gaskiya mai tsoron Allah to galiban ma mafarkin yakan zama na gaskiya kuma na daidai galiban mafi yawanci ana son idan mutum ya yi mafarki ya ga abin da muke mara kyau kamar yadda hadisi ya gwada to ya nemi tsari a wajen Allah a lokacin da ya farka ya isti'aza ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata riwaya ta nuna yayi tofi to uku a hagun shi sannan in bacci yake inda daddare ne to ya juya daga bangaren da yake kai ya koma ɗaya bangaren bayan yayi wannan addu'a ne nemi tsarin Allah madaukakin sarki sannan kada ya bada labari kada ya gaya wa kowa ya kame abin a ran shi ya bacci idan abu na kirki ya gani abu mai kyau ya gani a mafarki to ba da yake in gari ya waye ya ba wa masoyin shi labari haka manzo Allah ya wada saboda shi masoyi zai ma fatan alkhairi da haka kuma mabarki a wani hadisi ya gwada cewa yawanci aka fassara shi yana faruwa kisa wani mafarkin in kai ka ja baki ka kai shiru ya ce alkhairi akan ka ba ka gaya wa mai fassara ya fassara maka kashe kuma sai ya zo ya faru din wanda kila da ba fassara ba kai shiru to ba zai faru ba fassaran mafarkin ilimi ne daga cikin ilimi da Allah ya kan ba wanda ya so cikin bayan shi sukan kalli wasu abubuwa ko wani sa'in su kalli wasu ayoyi ko su kalli wasu hadisai ko wasu alamu kuma su fassara din sai dai ba kowa ke fassara mafarki a karɓa ba sai mutumin da ya zama mutum ne mai nagarta mai addini mai tsoron Allah wanda ba zai gaya maka abin da yake ba haka ba amma wani ya zauna da wani littafi a hannun hannunsa yana lekawa an yi mafarkin kaza kaza ne an yi mafarkin kaza kaza wannan wannan shirme ne akwai littafi ma da ake raba babban tabi'i Muhammad ibn Sirin wani littafi na fassarar mafarki wannan bai inganta da gare shi ba akwai ku da Allah ya bai wa ilimin fassarar mafarki a cikin wannan al'umma akwai su sai jana Abubakar As-Siddiq yana cikin su yakan fassara mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sai yakan tambaye sa bai waye mafarki in mutum ya faɗa sai manzo Allah ya faɗa masa wata rana da da manzo Allah ya tambaya wani ya tashi ya faɗa sai ce jira Abubakar yace ni ya Rasulullahi bari mai bayani sai yace mafarkin ka kaza da kaza ga yadda yake sai manzo Allah ya ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan kai kai ka dace wajen wani bangare na fassara wani kuma bangaren baka yi fassara sai dai ba amma umuman sai jira Abubakar yana cikin waɗanda Allah ya bai wa ilimin fassarar mafarki Hakanan ana hakaituwa daga Muhammad ibn Sirin da daga cikin tabi'ai shi ma yana cikin waɗanda Allah ya baiwa irin wannan ilimi din kuma karanta Qur'ani zamu ga Annabi Yusuf yana cikin wanda Allah ya baiwa wannan ilimi wa kazalika yasbika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith da haka yana cikin waɗanda aka bai irin wannan ilimi ilimi ne Allah yana ba wanda ya ga dama daga cikin bayi kuma kuma ba wai kurin da ka suke ba ko ayi ko ilimi a'a suna kallon wasu amara da wasu alamomi da wasu dalilai sai su ce mafarkin ka yana nuna kaza amma abin da ya fi ga mutum in ya mafarki ya kame din ya fi sauki in ya nema aka fassara masa to wani sa'in ko da ba daidai ba ne fassara tana iya kasancewa sai zama ya jawo wa abin da yake na kanshi to annabawa in suka yi mafarki gaskiya ne domin annabawa suna bacci idanuwan suna bacci amma zuciyar ba ta bacci ba kamar mu bane in ka kwanta komai naka yana kana kana yin bacci kisa bacci kani ne na mutuwa kisa mutum ya farka daga bacci shi ce Allah alhamdulillah allazi ahyani ba'da ma amatani na gode wa Allah da ya raya ni bayan mutuwa babbacin bacci da mutuwa shi shi bacci ana dawowa a farka a tashi a ci gaba da ayyuka amma mutuwa in an yi to ita kuma mutum ya tau baya dawowa kuma ya miƙe ya ci gaba da yi sai dai dama in ba mutuwar yayi ba da haka mai bacci sauran hawa na shi waɗannan gabbai da suke ɗaukan mai sakuna misali ido shi yake gano abu ya ce turo mai sako ga abu nan kala kaza ga mutum nan ga dabba nan ga kaza to aikin ido ya kan tsaya sai yi rauni matuka ba gaba ɗaya ke tafiya ba zai yi rauni haka nan kunne haka nan abin da ya sha baki amma dukkan su ba tafiya ba ce irin ta mutuwa shi yasa an daki mutum zai iya farkawa ko ma'ana an tashe shi zai iya ganin abu dusu dusu kafin ya warware da wasu abubuwa duk wannan zai iya zai iya gani to annabawa idanuwan suna yin bacci amma zuciyar ba ta bacci da haka da abin da suka gani a mafarki gaskiya ne annabi ibrahim alaihi salam ya ga a mafarki yana yanka dan shi da haka yanzu wannan wata jarrabawa ce da Allah ya masa ga yaro ya kai munzalin da zai taimake shi amma kuma an gwada mai a mafarki cewa ya yanka wannan yaro da haka sai ke cewa yaron ya bunayya ya kai dana wannan lafazin bunayya ne ya amfani da shi yalla akwai kauna tsakanin shi da yaron yana son yaron yana kaunar shi da aka yi amfani da lafazin bunayya inni ara fil mana haqiqi ni na gani a cikin bacci anni asbahu ka ina yanka fanzur ma za ta raka duba me kake gani dan haka idan annabi yayi mafarki to mafarkin nashi gaskiya ne kuma yawanci abinda annabi yake gani a mafarki ana nuna masa kuma shi a fili amma wanda ba annabi ba yadda ya kai da nagarta to ba a ɗaukan sa abauta wa Allah da shi ba a ɗaukan mafarkin wani abauta wa Allah da wannan mafarki kurin yanzu wani ya kwanta bacci ya ce ya mafarki Ayi daga yanzu mabiyansa kullum sai sun yi a raka'a hudu bayan sallar isha raka'a farko fatiha da inna ɗaya na raka'a ta biyu fatiha da kulhu Allah raka'a ta uku haka dai ya zo musu da wata ibada wanda manzo Allah bai koyar ba to ba za a ɗauki wannan ba ko da kai ko da ina ya kai wajen salaha ba za mu dauki ba za a karba addini da gurshi da wannan ba saboda in an buɗe wannan koba to addini kuma zai rushe ne ko wanda zai barke shi ya ga kaza dibo wani ma zai barke gata ma ne ya barke sai ya barke ma an rage sallah ta koma uku duk suna yi akwai akwai mutane da yawa da aka hana addini ta hanyar mafarki ai mun yi mafarki kaza da kaza da aka sallah ma an ɗauke muku ku daina sallah akwai abubuwa na addini da yawa da aka shigo da su cikin addinin da sunan mafarki mun yi mafarki an nuna mana kaza don haka kaza ne daidai kaza ne za a dinga yi to malamai sun haɗa kan wannan dukkan malaman musulunci cewa ba a ɗaukan addini ta hanyar mafarkin wani annabawa su ne mafarkin su yake gaskiya kuma su ma in sun yi Allah yana tabbatar musu da shi a zahiri wanda ba annabi ba in yi mafarki na wata ibada idan ibadar akwai ta dama manzo Allah ya koyar alqur'ani ya zo da ita ko manzo Allah ya koyar da ita to za a ci gaba da yin wannan ibada ba dogaro da mafarkin sa ba a'a dogaro da abin da Allah ya ce manzo Allah ya ce kai mafarki a cikin mafarkin aka ce maka wani ka yawaita yin sadaka sadaka tana maganin musiba sadaka tana kaza a kwadaitar da kai yin sadaka wannan ba laifi dan ka tashi ka ƙara yawaita yin sadakarka dama akwai yin sadaka a addini kamar dan uwanka ne ya haɗu da kai cewa ina ma nasiha ka yawaita yin sadaka ka yawaita aikin alkhairi ba wani abu a ciki amma aka ce ka yawaita yin sadaka duk ranar juma'a ka sai kosai ka yi sadaka da guda kaza a lokacin wannan kuma duk wani abu ne ba za a ɗauka ba amma tun da shari'a ba ta zo ma da wannan ƙayyade ranar ba ba ta zo ma da ƙayyade abin da za ka yi sadaka ba to waɗannan ƙayyade wanda aka yi suna buƙatar dalili amma an kaka a mabata ce ka dinga yawaita nafila abu ne mai kyau manzo Allah ya faɗaitar ne ka ci gaba da yi amma an zo ma da wata nafila da ke da wata sifa da wani abu daban to wannan ba za ka ɗauka ba don ba ɗaukar ibada da wannan wasu suna cewa to ai akwai ibadun da da mafarki aka tabbatar da su kamar kiran sallah wani sahabi ne ya yi mafarki ya zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya ce ya wa Bilal ya dinga kiran sallah da shi lokacin da aka zo ana tattauna ya za a dinga kiran mutane zuwa sallah wasu suka ce a dinga buga kararrawa to ai kararrawa ba bane mai kyau kuma ta yan coci ce ta kiristoci ne. wasu suka ce a yi kaza daga baya wannan sahabi wannan mafarki ya ji da fazakiran sallah gaba daya izo ya gaya manzo Allah manzo Allah ce ko yawa bila to wannan haka ne amma anan mun duba zamu ga ai manzo Allah ya shigo ciki da ga ya manzo Allah shi ya ce ayi to daga nan abin ya zama shari'a ba wai daga mafarkin sahabin kadai ba inda iya kadai shi yayi mafarkin to ba zai zama shari'a kowa yana yi ba da yayi mafarkin ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah ya tabbatar da abin ya ce ma a je a gaya bilal kuma ya dinga yi don ya fi shi sauti to wannan ya nuna kenan abin da daidai ne abin da ya gani ko manzo Allah ya tabbatar da shi yanzu manzo Allah baya rayu tare da mu ba wani wanda zai mafarki kuma ya ce ai ya gaya manzo Allah manzo Allah ya ce ai duk da cewa tana fada din ka duba littafin duruk za ga irin wannan eh, shi dariƙa ce yayi mafarki manzo Allah ya ce mai ayi kaza kuma yazo ya gaya mutane ci gaba da yi babu shakka wannan ba daidai bane annabi ibrahim ya ba dan shi dama fanzur ma za tara shi ma nau'i ne na jarrabawa na jarraba imani kuma suka ce ya gaya wa ɗansa haka ne dan mafarkin ya shafi ɗan shi tunda ɗan za a yanka to da haka sai ya gaya masa qala sai ɗan ya ce ya abati ya babana if'al ma umar ka aikata abin da aka umarce ka ana akwai fiqhu fiqhu na farko ɗan ya san abin da mahaifinsa ya gani umarni ne sai ce if'al ma umar kai abin da aka umarce ka ma'ana shi ma yana da fahimtar umarni ne daga wajen Allah fito na biyu kuma bai ce ya baba yanka ni ba da in ya bar wannan sai ya kashe mai zuciya da cewa ya baba kurin ka yanke ni ka yanka ni kaga ya kashe mai zuciya sai ce if an masu umar ya abin da aka umarce ka sai ya ji da garba ya ce sataje doni za ka same ni insha Allah in Allah ya so in Allah ya yarda wannan togaciya ce mai kyau kuma da musulunci ya koyar da dukkan mabiyansa in za su abu su dinga sa insha Allah wala taqulanna li in ne fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce za ka yi kaza gobe sai kana ta insha Allah Allah domin komai yana faruwa ne bisa mashi'ar Allah da haka shi ma yace ce, Allah zaka same shi same ne min sabirina cikin masu haƙuri da haka kayi abin da aka umarce ka in Allah ya yarda zaka same ni cikin waɗanda suke suke da hakuri. a nan ƙarƙashin wannan aya za mu ga jarrabawa ce Allah ya wa annabi Ibrahim jarrabawa ce don mutum yana da ɗa kuma a ce yanka ɗan shi zai yanka ɗan kuma ɗan a lokacin da yake buƙatar shi to babu shakka wannan jarrabawa ce kuma wannan yana nuna mana cewa Allah yana jarraba bayan shi gwargwadon girman su kamar yadda manzo Allah yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mabi tsananin jarraba a wajen Allah annabawa sun mal amsalu sannan wanda suke biye musu wanda suke biye musu Allah yakan jarrabe bayan samminai saboda ya ɗaga darajar saboda ya ƙara musu falala da aka jarrabawa da Allah zai bawa ba rashin so bane ba wai don Allah baya son shi bane a'a bar ma Allah yakan jarrabe bayansa kamar yadda muke gani annabi Ibrahim khalilul lani khalilur rahman ne ma'ana badadai ne na Allah amma gashi Allah ya jarrabe shi Allah ya masa wannan jarraba din kuma ya gaya wa ɗan shi ma ɗan kuma an jarrabe shi yadda shi ake so ya miƙa wuya ya ji a yanka shi sannan a cikin wannan har wayo wannan aya za mu fahimci kamar yadda muka faɗa mafarkin annabawa gaskiya ne ɗan gashi ya ce if masu umar ka aikata abin da aka umarce ka sannan kuma za mu fahimci yadda ya kamata mutum ya zama yana da ladabin magana dangane da abin da zai yi idan da sa kalmar insha Allah insha Allah saboda wannan yana yana da matukar muhimmanci in mutum bai sanya insha Allah ba to abin ba ne ya kasance ba ko kuma Allah ya kawo wata jarraba a ciki shi yasa duk abin da mutum zai yi a gaba to ya da sa wannan kalma ta insha Allah to bayan ya ga wa dan dan kuma ya faɗi wannan to me ya faru sai Allah ya ce ni فلما أسلما وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقته الرؤيا إنا كذلك نسجد المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم نعم الله يقول فلما أسلم يعني تسكمي قوية سوبيا وتله ya kwantar da shi ta ɓangaren gokinsa wana daina Allah ce kuma sai muka kira shi an ya ibrahim muka kira shi da cewa ya ibrahim ƙarfi saddakatar ru'ya hakika ka gaskata wannan mafarki da kai inna kazalika najzil muhsinin haqiqa mu haka nan muke sakawa masu kyautatawa inna hadha haqiqa wannan da huwa al-bala'ul shine jarrabawa mabayyaniya wa fadainahu muka fanshe shi bi zikrin azim da abin yanka mai girma falamma aslama yayin da suka mika wuya mana annabi ibrahim da dan shi sun mika wuya ga lamarin Allah madaukakin sarki shi annabi ibrahim ya mika wuya ta hanyar yin shiri na yanka ɗan shi shi kuma ɗan ya miƙa wuya ta hanyar yi wa mahaifin biyayya na kan a yanka shi da aka duka su biyun sun miƙa wuya ga Allah maɗaukacin sarki wa tallahu tallahu ai sara'ahu ya kwantar da shi akan ƙasa don haka lil jabin suka ci ga goshin shi wasu malaman tafsiri suna faɗar cewa kifa shi yayi kamar ma'ana zai fara yankan ta taƙiya kenan hikimar haka wai kada ya juyo shi ya kalli fuskar shi ya zama tausayi ya kama shi ya fasa wasu kuma malaman tafsir da kace a'a sallahu lil jabin suka ce Al-Jabin jabin shine gefen goshi na nan nan da nan nan shine jabha inda mutum ke tsorawa in zai sujjada jabha ake kiran shi da larabci amma Al-Jabin nan gefen goshin na bangaren dama da hagu wanda yana cikin fiqhul lugha yana cikin yalwar yaren larabci mu a hausa sai mu ce goshi amma goshi a larabci jabha inda mutum ke tsora jabha ake kiranta nan kuma shi ne jabin to tallahu lil jabin ma'ana wasu malaman tafsir suka ce ya kwantar da shi akan gefen goshinsa na ɗaya daga cikin gefen goshinsa suka ce ya fuskantar da shi kibla don haka sai zan ba kwantar da shi ta baya ba kamar yadda ke faɗa to alkur'ani dai abin da ya nuna an kai ga kwantar da shi din kuma a kan kasa, kuma ta bangaren goshi shi sawa'in shi ko kuma kwantar da shi ya fuskantar da shi kibla a gefen goshin shi ya yi wannan to a nan wasu malaman tafsiri suna cewa ya ma fara yankawa wasu suna cewa ya ɗauki wukar yana yankawa amma ta ita ce da an yanka sai ta ɗaga ba za ta kama shi ba wasu suka ce a'a ya ɗora wukar duk akwai waɗannan maganganu amma zahiri abin da yake Alƙur'ani ya nuna bai yanka ba masu cewa ya yanka ɗin suna son su ce ai ba ba a shafi umarni sai idan an yi an aikata shi ko an yi ƙoƙarin aikata shi da haka yanzu da Allah ya ce ya tashi ya fanshe yaron da abin yanka mai girma idan har annabi Ibrahim bai kai ga yanka ba to ai dama bai aikata abin ba sai ya za a ce ka da saddaktar ru'ya ka gaskata barki alhali bai yanka ba to wasu malamin suka ce a'a ai shi dama takalifi umarni da Allah yake wa bawaye tsakanin abuwa ne guda biyu ko al ko kuma al ko dai an yi umarnin yi kaza ne dan ka yi aiki din dan ka aikata aka ce yi ko kuma an yi umarnin ne dan a jarraba ka da haka idan umarnin ya biyo babin jarrabawa to yunkurin ka na sallamawa na yadda za ka yi abin to ka yi aiki kenan ba wai sai ka kai ga yin aikin ba kamar a ce wani je ka faɗa rijiya to idan mutum ya tafi zai je ya fada ya tafi ya tafi a guje zai fada to ana iya cewa dakata yanzu abin da ake bukata ya tabbata dama umarnin na babin jarrabawa ne kuma an jarraba an ga ya tafi zai fada da kaga ba sai ya fadan ba sannan a ce yayi yayi yayi abin to masu cewa sai ya fadan sai ya yankan sannan yayi abin su suna daukan umarni a shari'a at-taklif ana yi ne da limtisal dan kurin a aikata a'a malamin ta ce kad yakunu lil limtisal wa ya yakunu lil ikhtiba ana iya umarni dan a jarraba idan an ga mutum ya sallama ya mika wuya zai yi to wannan alamar kenan yayi aiki to shine abin da ya faru ga annabi Ibrahim da danshi shi Isma'il sun mika wuya akan za su yi aiki din har ma ya kayar da shi akan zai yanka shi din Allah ya ce wa nadaina Allah ya ce sai muka kira shi an ya Ibrahim Allah ya kira shi da sunan shi ya Ibrahim qad saddaqta ka gaskata wannan mafarki ta hanyar bi kauya da kai haka shi ma dan naka ya gaskata anan jarrabawa ce ta farko ga Annabi Ibrahim dan shi ne mai yankawa din idan ya ce ba zai yanka ba ko da dan ya yarda ai abu ba zai faru ba to dan haka aka kira shi aka ce ka gaskata ma'ana wannan mafarki wannan yana cikin abubuwan da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim kuma ya cika shi yasa Allah ce wa Ibrahim allazi waffa annabi Ibrahim wanda ya cika abin da Allah ya umarce shi wa iz bitala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahum wasu malamai suna ka duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da aka jarrabi annabi Ibrahim kuma ya cika su ya cinye wannan jarrabawa da. Allah ya ce to inna kazalika najzil muhsinin haka muke sakawa masu kyautatawa da haka wannan abin da yi ya kyautata da ya karɓi wannan umarni kuma har yaje zai aikata Allah ya ce inna haza haƙiƙa wannan lahuwal bala shine jarraba shine ma'ana bala'i al-mubin mabayyani wannan shine jarraba mabayyaniya da Allah yi wanda gashi nan jarraba ce mai girma Allah ce wa fadainahu muka fanshi wannan da bi azim da dabba mai girma abin yanka mai girma wanda galibin ko in ce dukkan malaman tafsiri anan suna isharar cewa rago ne abin da ake nufi da annabi ibrahim allah ya kira shi cewa ya gaskata mafarki shikenan ya saki wannan yaro sai ya yanka rago rago kuma mai girma a madadin wannan yaro wasu malaman tafsiri anan suna kawo kisoci da dama su ce mala'ika jibrilu ne ya zo mai da ragon daga aljanna sai da ya shekara arba'in ragon yana kiwo cikin aljanna aka zo da shi aka mika masa yanka wasu ce a'a ai rago ne aka kawo masa ko da ma dai ba na aljanna bane mai girma aka yanka to duk wannan dai ana faɗa amma babu wani ingantaccen nassi da wannan cewa a take a masa ragon kuma ya saki dan ya kama ragon yanka Allah dai ya ce mun fanshe shi da abin yanka mai girma wanda malamai suka ce rago ne shine annabi Ibrahim ya yanka kuma ragon ya zama mai girma wanda yake mai kyau ya yanka shi ya gabatar da shi kusanci ga Allah madaukakin sarki a madadin yanka wannan rago wani yana cikin dalilai da yasa a gurin malikiya suke bibita yin layya da rago fiye da kowace dabba suka ce dan da shi Allah ya fanshi annabi Isma'il da da waja da akwai ta dabba da ta fi rago balala akan ai layya da ita da da ita za a fanshi shi amma tun da aka rago to rago ya fi girma kuma manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi ma da ya tashi zai yi layya Ya yi ne bikafshai ne amlahai da raguna kyawawa guda biyu manzan Allah ya yanka suka ce to manzan Allah ya yi da raguna da aka yin layya da rago ya fi kan kowace dabba ɗin, suka ce daga rago kuma sai tinkiya sannan daga tinkiya kuma sai ɗan akuya daga ɗan akuya kuma sai akuya suka ce ita akuya ta fiye da rakumi sannan kuma sai a je kan shanu sai kan raƙuma haka su a gurin waɗannan malamai suka tafi a kai wasu malamai sun saba musu suna ganin yin layya da raƙumi shi ya fi domin shi ya fi nama shi ya fi abin da za a bayar na sadaka da yawa sannan manzo Allah da yaje zai hadaya ai da raƙuma yi raƙuma tari manzo Allah ya suke a wannan hadaya da yi da haka suka ce raƙumi ya fi sannan saniya sannan kaza wannan sabani ne na malamai amma babban muhimmi a wajen layya ne niyya mutum ya niyya don Allah zai yi ko da dan akuya yayi wanda ya yanka rakumi shi ma bai yi niyya mai kyau ba to wannan zai samu lada wancan ba zai samu lada a wurin Allah ba dan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku. Allah ba zai lura da jinin ba ko naman yana kallon takawa sai dai a yanzu a wannan zamani idan muka yi duba ta wani fuskar sai mu ga wanda yake da hali da zai yanka rakumi to yanka rakumi ya bi akan ya yanka rago saboda wajen yin sadaka mabukatan da zai ba suna nan da yawa in yanka rakumi zai iya ba mutum sittin saba'in kuma ya samu wani abin da zai ci amma in yanka rago kaga duk girman shi ba zai iya ba wannan adadin ba to kuma mabukatan suna da yawa to in mutum ya kalli wannan nahiyar sai yanka rakumi ko sa yayi sadaka da shi ba mutane da yawa babu shakka ladan shi zama da yawa a wajen Allah domin ya ba mutane da yawa sadaka kuma zai samu lada da haka dai su suna dogara da wannan a ah, hadisi akwai masu kawo cewa annabi ibrahim ya je zai ya kama ɗan ismail ya tafi zai yanka sai shi ɗan ya je samu uwar ya ce ga shi can fa ya kama ɗanki zai tafi da shi yanka shi zai ta ce to in dai allah ne umarce shi ai ba komai ya je da aka ce ɗan bai shiga laba ba sai zo gurin annabi ibrahim kai yanzu ina za ka yi ce yanka ɗana zai. yanka ɗanka za ka yanzu ka kai tafi ya ce ina da na yanka shi da Allah ne kuma nan ma bai samu galaba ba sai ya tafi gurin ɗan yanzu kai ga babanka yana tafiya da kai ka san ina zai je da kai kuwa e eh, ce zai je yanka ka ne ce eh, tun da Allah ne umarce shi babu komai to suna ta wannan an rawaito wannan daga Abdullahi dan Abbas Imam al-Baihaqi ya kawo shi akwai riwaya daga Imam al-Hakim amma duka waɗannan sa bai inganta marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cewa manzo Allah ya ya ya faɗi wannan to duka waɗannan dai malamai na kasa a karkashin wannan amma zahiri abinda alqur'ani ya nuna mana shine an fanshe shi ma'ana aka ce maimakon ya yanka dan shi yanka wannan dabba kuma ya yanka wannan rago wanda rago ne mai girma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sibata shi anan za mu ga alqur'ani bai ambata mana sunan waye aka ce a yanka ba saboda wajen ta'ayinin ba shine muhimmi ba yawanci qur'ani in bai bayyana sunan abba to saboda babu larura cewa dole sai an bayyana wannan yasa sai malamai suka yi sabani cewa a cikin ayan annabi ibrahim din waye aka ce a yanka wasu suka ce ishaq ne shine aka ce a yanka suka kawo dalilansu har da dogara da abin da yazo cikin littattafan ahlul kitab musamman abin da yazo cikin a ah, taura littafin attaura wanda su kiristoci suke kira old testament din nan to da da cewa ishaq ne amma dai magana mafi inganci ba ishaq bane akwai dalilai da dama da suka nuna annabi isma'il kuma annabi isma'il shine da na farko na annabi ibrahim annabi ishaq kane ne na annabi na annabi isma'il annabi isma'il shine gaba lokacin kuma da aka haife shi Allah ya umarci annabi ibrahim bayan ya fara girma da komai Allah ya umarci annabi Ibrahim da ya ɗauki ɗan shi da matan shi ya kai su garin Makka lokacin garin Makka ba kowa gurin yana jeji yana wadin ghairi zar'i ko shuka babu a gurin Allah ya ce ya kai su gurin ya aji annabi Ibrahim ya tafi da Hajara da ɗanta lokacin yana karami yana karami ma lokacin yana jariri ya tafi da shi ya je ya aje ta a wannan guri har da zai tafi ta biyu take cewa ya zaka tafi ka ban ba a wannan waje bai ce mata komai ba ce Allah ne ya umarce ka ban ma'anan ya ce Allah ne ce to shi kenan tunda Allah ne ba zai tozarta mu ba nabi Ibrahim ya koma inda yake arju sham ya basu anan dan abin da ya aje mata na guziri da ruwa ya kare yaro yana kuka yana son ruwa to shine ta tashi ta je ta hau dutsen safa ta leka ta leka ko za ta hango mutane babu ta dawo dutsen marwa ta hau ta leka ta leka duwatsu ne yan kanana tsakanin gurin kuma tsakanin su hanya ce da kwazazzabo haka ta yi har sau bakwai shine dalilin sa a yi safa da marwa da ake yi wannan gurin idan ta zo ta tsallake wannan kwazazzabo wanda shine yanzu idan mai safa da marwa yaje zai ga gurin ana yin sassarfa an yi alama a gurin zaka yi sassarfa to ita ma in ta zo tana tsallake gurin kwazazzabo ne sai ta shiga da sauri ta tsallake ta sake zuwa ta hau kan wancan dutse ta lega daga baya ta dawo inda yaron yake kafarsa tana buga kasa zanzam ya fulfulo wanda shine har yanzu ake amfani da shi daga nan ta tara ta bai wa ɗanta har yaro ya girma bayan ya girma ma har yayi aure dan tunda an samu ruwa to mutane za su zauna a gurin shi annabi ibrahim da ya aje sai ya tafi alqur'ani ya to mana yadda ya tsiya bayan ya bace daga inda suke ganin shi yayi addu'a yace rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in rabba inda baytika almuharram rabbana li yuqimu as-salah faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilayhim yace Allah dan su tsaye da sallah ka sanya zukatan mutane su dinga karkata zuwa inda suke da haka yayi addu'a kuma Allah ya amsa ya ba garin aminci ya ba garin ƴaƴan itace yanzu nan mu muna da mangwaro lokacin shi za ga gashi nan kamar a baka kyauta in ya tsaya kuma lokacin ya ɗauke sai kuma kaga ya ɗauke ba a samun shi a ko'ina. ina to amma in ka je makka duk ƴaƴan itacen da sai shekara za ka same su su a can ka bincika za ka same su a kowane lokaci kuma duka kawowa ake albarkar wannan addu'a ta annabi ibrahim da ya yi musu Allah kuma ya sanya zuciyar mutane ta ɗamfari da gurin shi za ka ce la yanzu rusarku anha la yarji'u sarfu yanzu hina a hatta ya'udu ilaiha sarfu mushtaqa ido ba zai kalli ɗakin Allah Ka'aba ba ya kalla yayin da ya dawo da ganin ya daina kallon ɗakin sai ji kuma zuciya ta ƙara koma zuwa gare har wani sani in ka ga ana sallah ana tawafi kai da ka je sai ka ji shauƙin kamar ma ka wanda bai je ba sai ka dinga jin kamar ka ji shauƙi to duk wannan albarka addu'a ce ta Annabi Ibrahim da ya mutu to wannan yaro ya tashi a nan aka samu wasu kabilu suka zo suka zauna kabilar jirhum har ya je mai ya aure daga ba kuma annabi ibrahim ya dawo to duk wannan ya faru a wannan waje to da haka isma'il allah ya ce yanka ba ishaq ba shi kuma ishaq daga baya allah ya bashi kamar yadda malamai suka faɗa akwai dalilai da dama da suke nuna haka na farko a nan zamu ga Allah ya fassara yaron fa na hu bi ghulamin halim muka yi mai bishara da yaro mai haƙuri mai sanyin hali amma annabi ishaq ta aka yi wa na hu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin kaga ishaq Allah ce muka yi bishara da ishaq annabi daga cikin salihan bayi halim kuma suka ce cewa za a yanka annabi isma'il kuma yayi hakuri ya mika wuya to wannan ya cancanta a sibata shi da al-halim sannan suka ce kuma a zahiri kamar da muka yi bayani wannan jarrabawar ta annabi ibrahim a lokacin bai da da hatta da tattaban ahlul kitabi abinda suka faɗa Allah ya umarce shi da yanka ɗan shi albikiru shi shine ɗan da baka da wani sai shi Ɗan farko kenan da haka wannan ya nuna Isma'il ne sannan kuma za mu ga a bayan addu'an ne da yi misi rabbi habli min as Allah ka bani daga cikin ƴaƴa nagartattu sai Allah ya kafa na ku muka yi mai bishara guda gulamin halim da yaro mai hakuri sai wanda ya nuna yaron mai hakurin shine wanda aka yi wa umarni ya yanka kuma shine wanda aka amsa mai waccan addu'a da ya yi. da haka addu'ar da ya yi dan kada a bar shi bai da bai haihuwa da haka ya roƙi Allah ya bashi wanda zai zama madadin shi to sai Allah ya bashi Isma'il kuma aka ce yanka shi dan ya shiga cikin jarrabawa domin ya nema wanda zai zama madadin shi kuma an bashi kuma an ce yanka sannan kuma Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba ne kamar yadda Alkur'ani nuna shi da Annabi Isma'il wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna hmm. sannan daga baya kuma yazo ya gina Baitul Maqdis bayan shekaru 40 tsakanin su kamar yadda a hadisi ya nuna to za mu ga lokacin da ya gina Ka'aba an zaraba sun ci gaba da yin aikin haji kuma aikin hajjin nan suna gabatar da dabbobi suna yankawa kuma suna kwaikwayon abin da suka ce Annabi Ibrahim yana yi to kaga Annabi Ibrahim ya yanka rago su ma sun kwaikwayo wannan abu suna yi shi ya nuna wannan abu ne yanka Ismail ya faru ne a wannan gari Makka ba a can kasar Baitul Maqdis ba kamar yadda wasu suke ambatawa akwai hadisi da ya nuna wani mutumin kauye ya zo ya ce wa annabi ya bana zabihaini ya kira manzan Allah da ƴaƴan wanda za a yanka biyu hadisin bai inganta ba suka ce ƴaƴan dan wanda za a yanka dan 'ya'ya dan ƴaƴa mutum biyu da za a yanka ma'ana manzan Allah ɗani ne na mutane guda biyu da duk kowanne an nufin yanka shi suna kakinsa cewa abdulmuttalib lokacin da aka haifan masa ɗa na goma kafin a haifa ya yi alkawari in Allah ya ba shi ɗa na goma to zai yanka shi zai yanka shi kusanci ga Allah to sai aka haifi abdullah mahaifin manzon Allah shine na goma da haka sai hankalin su yi tashi sai quraisha suka ce to abinda za a yanzu ka je ɗakin ka'aba ka ne kai kai ƙuri'a da da wannan masu da suke yin ƙuri'a da su ka nuna cewa za ka ba da rakumi goma a madadin shi Allah ya karɓa a kyale ma ɗanka da haka da ya je ya ce ya ba da rakuma goma zai yanka a madadin a kyale mai ɗan shi ya yi ƙuri'a ɗin sai ƙuri'a ta nuna cewa ɗan na shi ake so sai aka sai suka ce ka ƙara goma sai ya ƙara goma ya ƙara yi ƙuri'a ta nuna ɗan shi da ake so sai da ya yi sau tara suka ce ya ƙara ya cike ɗari ya ce to zai yanka rakuma ɗari to wai yana yi sai ƙuri'a ta faɗo kan rakuman sai yanka su ya fanshi ɗan shi to ne wannan nufin yanka ɗanɗan mahaifin manzo Allah da aka yi kenan da kuma annabi Isma'il wanda kaka ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to ne wannan balarabin kauye zo yace manzo Allah ya bilal zabihaini ya dan wadanda aka yi nufin a yanka su biyu wasu suna kama hujja da wannan hadisi cewa ya nuna Isma'il ne aka ce za a yanka ba Ishaq ba to hadisin bai inganta ba tabbas a annabi Isma'il daga tsatsan shi manzo Allah ya fito hmm. daga tsazan shi manzo Allah ya fito amma dai hadisin bai inganta ba mun yi ishara zuwa gare shi ne dan wala Allah wani ya karanta shi ya ga cewa ga ma hadisi rajihi sannan kuma abin da yake nuna ba ishaq bane lokacin da alqur'ani yayi bishara za a haifi annabi ishaq yayi bishara cewa bayan ishaq kuma ishaq zai haifi yaqub Allah ya ce fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub Allah ya ce muka yi mata bishara ita mahaifiyar annabi ishaq za ta haifi da ishaq kuma bayan shi ishaq shi kuma zai haifi yaqub suka ce to kaga anan Allah ya alƙawari ishaq zai haifi yaqub to ya kuma zai Allah zai ce a yanka shi da haka suka ce Allah ba zai ce a yanka shi ba tunda dama a bisharar da aka yi an nuna ba za a yanka shi ba da aka jarrabawar akan annabi Isma'il ta fada da zai dalilai da malamai suka ambata Ibn al-Qayyim ya ambace su da yawa a cikin zalim ma'ad ya ce akwai fuska mai yawa Imam Ibn Ashur cikin tafsirin shi ya ka fuska wajen guda goma imam ibn ah, ibn kafir cikin tafsiri shi ma yake ishara akai ya kawo asar ya kawo dalilan masu cewa ishaqa ne sannan kuma ya kawo dalilan da suke nuna isma'il ne ya biyo da dalilai ya ambace su kuma ya rinja da cewa annabi isma'il ne imam al-qurtubi shi ma ya kawo ishara da sabanin amma shi ya rinja da annabi ishaqa ne wanda kuma ba annabi ishaqa bane annabi isma'il ne da haka wannan shine abinda ya tabbata cikin waɗannan ayoyi ne zamu ga jarrabawa da Allah ya wa annabi Ibrahim da yadda ya ci wannan jarrabawa da kuma yadda Allah ya fanshi wannan ɗana annabi Ibrahim da abin yanka mai girma kuma ya zama sunna ta yin layya wadda har yanzu wannan al'umma suke ɗabbakawa abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu dada wanda ya zauna kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk